صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد دعوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da gaisuwar musulunci kuma insha Allah baraka, wa ta'ala kamar yadda aka saba kowace shekara in Allah ya gwada mana wannan wata mai daraja mai albarka watan Ramadan muka haɗu wannan masallaci domin karatun alkur'ani mai girma tare da fassara yau ga cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala muna ciki ne na biyu ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga masa zuwa madina yau shekara dubu ɗaya hudu da arba'in da hudu wanda ya yi muwafaka da yammacin 24 da hudu ga watan uku miladiya dubu biyu da da muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya gwada mana wannan rana saboda kaiwa Ramadana ba karamin alkhairi muna roƙon shi subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokacin mai albarka Allah shi ba mu ikon amfani da shi domin neman yarda Allah abinda za mu yi Allah ya ba mu ikon yin aiki da abinda ya muwafaka da shari'a kuma ya ba mu ikon kauce ma duk abinda ya saba ma Allah cikin wannan wata da wani mu kare kai ne wata ne da aka da don gafarta mu al'umma annabi daga daga tubai da kurakurai da zulubai kuma domin a yi musu upgrading a daga darajar cikin salihan mutane kuma nan na rayuwa da shaidan suka kokari su sauye mutum daga aikin alheri yanzu mu yi kokari mu hada da rayuwa mu wadaci shedan saboda mu ga waɗannan alkhairora da aka tunta cikin wannan watan ba su fice muna ibadojin da aka shar'anta ba su buwaye mu an ce na adurika nafsukan bai da jambai mafi tsananin adawa da kai ran kawai gada a tsakanin sassanin ka guda saboda mi saboda inda nafsal bi bisu rai abinda ta yi umarni da shi kasantar da mutum ga ibada sanya mai ba baki wanda zai iya sa ya saba ma Allah girman kai da makamantan irin abubuwan da yake to su yi muwafaka da shari'a duka mu yi ƙoƙari mu roƙi Allah ya taimake mu mu yi batu da wannan wata wadda Allah ya arzuta mu muka kawo shi mun sani mun taki yakini ko mu ya san wani dan uwa ko aboki ko wani mafaci da ya san mu yi da su ba raba ba a yi da su Allah ya karbi zuwa gare shi Allah ya ji kansu da rahama mu da muka kawo Allah shi amfane mu da wannan jinkirin da muka kawo mu karatu ba da cikin suratul arabi har muka kawo inda Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya muna bayanin kafirai da suka dauki addinin musulunci a cikin tun daga Qurayshawa Makka har waɗanda suka yi kama da su Allah ya karanto muna inda aka yi kiyama ba yi ta ba amma inda an kiyama ga su sun tashi suna tafa abinda suka tsammanin bai yiwa ga Allah gashi yayi girman da suka tsammani suna samun sun kamar sanin duniya kamar sanin akira kuma wannan abin guri na suka yi kuma abin da suka gurata wa zalla anhum ma kanu yaftarun abin da suka kirkirawa ya bace na cewa wani zai cece mu su lata za su cece mu sai gashi ya bayyana dudani ne kuma wannan gurin su bai cika ba wannan sai ga suna roƙon ya aljanna saboda ƙarin taƙarwa da ƙarin sa damuwa sai Allah ya gwada ma kahiri dan ne da suka yi zamani ya yi gardama da shi ba a kiyama ba wani Allah ba wani abu sai a gwada mai ga ita cikin aljanna Allah nan da kace babu shi ya sa shi aljanna nan da kace ka ya ce ka shi ko dan uwa ne a sa yakin kai shi ya dawo to shine sai gashi aka ce wa nada ashabun nari ashabul jannati an afidu alaina min al-ma'i sai ga hanyar wasu suna roƙon don Allah ku taimaka mana muna kuke da kuruwa mu so aw min ma rataqakumullah ko ku dan mana cikin abin da Allah ya amsa ku da shi na nau'ukan ita itace da shi maka da tufai sai mu'mine suka kan alu suka ce inna Allah harrama ma alal Allah ya haramtar da kayan abinci aljanna da tufahin da abin shan saka waɗanda su kafirai duk mutumin da ya kafirta haramun ne komi na aljanna baya gani hatta kamshin ta baya ana jin ƙarshen aljanna shekara kusan saba'in kayan a zo da amma kafiri har da kanshin da baya yi su wane ne kafin rai shi ne Allah ya kawo ce Allah zai da kasa su mun lahawar wa la'iba waɗanda suka ɗauki addinin su lahawan shagulgulla ne kawai na gidan abin duniya wa la'iban da wargi raye-raye da kiɗe-kiɗe ba su gaskata aiki annabi Muhammadu ba sai suka mai da addini abin rawa da abin shagulgula Allah ya ce wa garatumul hayatu duniya rayuwar duniya suna gani ana kamawa da irin waɗannan abubuwa shi ya ruɗe su sun ga har hada-hada ce mai kyau bizinin na mai kyau a shiga cikin addini don bida abin duniya a yi addini wanda ba a shari'anta ba shi ne Allah ya ce wa garratumul hayatu duniya rayuwar duniya sai ta ruɗe Allah ya ce tufal ma. dan sahun ka ba sulika a yau min haza yau za mu bar su cikin wutar jahannama kamar yadda suka manta da tunanin wannan yinin na kiyama wa ma kanu bi ayatina yajhadun kuma saboda abin da suka sanci suna yi na jayayya da ayoyin mu Allah ya ce abu farila sai karya ne baki ne Allah ya ce abu kaza halaliya ne su ce haram ne Allah ya ce abu kaza halal ne su ce haramiya wannan abin da suka yi na ibtili ya haifar da zaman su ta kuma zaman da yake na dindindin to kamar ka tambayi Allah kila halancan wa'azin dai bai bai kai ga wasu su bane Allah ya ce a a wala kada wala qadi inna hu bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahma na hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun sai an wala kada wallahi ji'nahum bi kitabin mun zo musu da littahi ay wala kad ji'na ahla makkah bi kitabin huwa al-qur'anul azim tabban mun zo wa mutanen makka da al-qur'ani littahi babba shine al-qur'ani ne wa fassalnahu ala ilmin kuma muka yi bayani abin da a cikin littafi na shari'u daki daki akan kuma sani muka bayyana musu sa. muka ba da hukunci hukuncinsa ala ilmin minna hatta ja'a kayyiman gaira bihi waje. sai da littafi yanzu yana madaidaicin littafi ba wata karkata da yake aqida ingantatta kirhantatta ibada shir'antatta wata jiki ka iyawa ruhi yana iya daukar mu'amala kuma da suke babu gallazawa babu halaki waɗanda su ne guda uku ɗin da ko wuta sanadiyar ɗaya daga cikin waɗanda ne ya zo ko dai aƙida sai ta lalace ibada ta zama banza ko kuma aƙida ta inganta mu'amala mummuna yaudara da ha'inci da lunduwa ya kai shuta amma yana da aƙida in yayi wutsula sai ko shekara miliyan uku cikin wutar jahannama sai a yaɗe masa ya fito ya biya haƙƙin zunubin da ya ci wutar jahannama ko kuma ibada mutum ya zaɗa ya ga sama abinda Allah ya shir'anta bai sai ba sai ya ɗan ƙara ma Allah wata kasan ba a kara ma Allah ga jikin da ya yi maka ba a baka kawa ka samu inda ka tsada ba a baka hanci ka samu inda ka sarkawa haka nan ibada ba a kara ma Allah kuri abin da zai shar'anta shine a hakamul hakimi shine mafi hikiman masu gwaninta kowa da gwaninta to Allah ya hishi gwaninta don haka waɗanda uku ne suna suka zama ma mutuwa suka yi gobe kiyama an yi bayani hukunci yalwatacce mai tsauki babu gallazawa an yi bayanin ma'anonin shari'a da kowane mai hankali ka ganewa Allah ya ce kuma muka sanya shi hudan ya zama hidayatan wa rahmatan li qaumihi yu'minuna kuma sannan ya zama dinkayen Allah ma'ana sa'adatan liman amana bihi sai zama arziki ga mutumin da ya yi imani addini na arziki ne ga duk mutumin da ya yi imani sunnan duniya addini sai ya amfane ka din shari'a sai ya amfane ka to bale abin da zaka samu ranar tashin kiyama don haka aka ce shiriya ne da za ta gwada maka hanya wanda za bi hanya ba tutube ba wahala ba matsala ba ka ɓata ba ومن wala ya dillu, wala ya يشقى duk wanda ya bi hanyar nan ta Allah bai aiko annabawa a ta, wala ya dillu bai bacewa ba a taba samu ya samu wani abin da yake fata wala ya kuma ba ya shakki yanke rasa gobe ta sai kyawu shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala duk da ya bayyana an aiko littafi kenan ba su da uku ya yan uwa nan ne ake gyara a kawo hanzari ranar lafiyar yana ba a gyara wannan yana gwada mana Allah bai bar kowace al'umma ba shi ya aiko mata manzo in min ummatin illa kana fi hanafi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa tajtanibu ba wata al'umma ba shi ubangiji madaukakin sarki ya yi masa bayanin abin da ke ceratar da ainihin Allah bai kishe ta ba don haka shi ne Allah madaukakin sarki ya ce to kenan ashe duk da an kawo musu littahi domin suke jira da musu littahin ba su bayan Allah ne kuma littahin daga Allah mi suke nema Allah ya ce hal yanzuruna hal yanzuruna illa ta'wila na'am يوم يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فهل لنا من شفعاء يشفعوا لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Ubangiji ما في ya ce هل ينظرون معنا ما ينظرون ma yanzuru ahal makkata illa akibatu ma wuridu bihi min al'azab ma'ana ba abin da suke jira abin da ya hana musu ba abin da kan yi daga bin qur'ani ba ce jiran sakamakon abin da zai aku gare su na da azaba ranar sakin kiya qala qatada malan qatada dinu di yi yace ta'wiluhu akibatu ma'ana sakamakon abin da suka yi na kafirci jiran da same su daidai ya rage musu Allah ya ce to yau mai ya ake ta'wilu ranar da wato akiba abin da suka yi na kafirci zai zo ya bayyana gare su Allah ya ce ya kulu lazina da su waɗanda suka manta da Allah suka manta da bin shari'a a gabanin wannan rana ta kiyama ai Allah ne da dayyaku uwa suka tozarta shari'a wa taraku al'amala bihi fi dunya suka bar aiki da shari'a na a duniya ko wane mutum a bangaren da yake akwai wata shari'a da Allah ke kallo ne sarakuna ana kallon su a mutane adalci su hukunci da gaskiya ko ba haka ba shi ake kallon ba sarake ba ba a kallon ba sarake da wani abu da adalci a jama'a malami ana kallon shi da aiki da ilimin nan da kuma karantar da shi jama'a dan kasuwa ana kallon shi da yin didi ma ga mutane bi daga gaskiya ba lunduwa ba hantara ba hifa ba saura. to haka kowane mutum akwai abin da Allah yake kallon ta da shi to ranar da kiyama za ta tsaya wanda ya tuzartar da nashi bangare bai yi aiki da shi ba saboda kallon wata riba ta duniya ko wata gara basa da yake cinka sai ya tashi ranne yana dana sai shi ne Allah ya ce yoma ya ƙulu lazina na su min kamlu waɗanda suka manta da bin shari'a nan za su ce waɗanda suka bar aiki da shari'a za su ce kasiya zursul rabbina bil hakira nan za su yi ikirari ikirarin da bai da amfani za su ce kai wallahi ko manzanni ubangiji mu zo da gaskiya a ja'ati rusul bil akhbari sadiqati manzanni sun zo mana da labaru na gaskiya wata haqqaqa lana sidquhum kuma yau mun tabbatar da gaskiyar manzanni falam nu'min bihim amma duk da haka ba mu yi imani da su ba balan da tadehun kuma ba mu bi su ba amma mun tabbatar da abin da suka zo mana da shi mun gane gaskiya kaga nan da rantsuwa da komai duka ce kad ja'at rusul rabbina bil haqq mana sun yi rantsuwa ta tabbatar da gaskiya lokacin da ikirari da gaskiya baya da amfani zaman masakinu yin halla bihim iqab waɗannan miskinai sun yi ikirari sun rance da Allah lalle abin da manzanni su zo shi gaskiya ne Allah rusulallahi kad ballagatu risalat lalle manzanni Allah sun yi yar musu da shari'a wa nasahat lahum wa saddaqat hina la yanfa'u وصدقت ثم sun gaskata manzanni hina la yanfa'uhum at-tasdiq lokacin da gaskatawa ba ta da amfani wala yunjihi min al-azab kuma wannan rana ta kiyama wato baya kukuta da su imani ranar ta kiyama baya na yi baya da wanta shine yanzu sai su dawo suna suna doddowa da Allah Allah kai mura kai shi aka ci sun ce fahalla na bin shi fa'a to yanzu ko za mu samu wasu masu yi muna shi su cece mu daga abin da muka gani ya shi fa'ula na su cece mu daga barin wannan hukuma da muke gani wanda muke fuskanta aunu nuraddu ko ko in ba mu samu masu ceto yi muna shi da alhorma da rangome a mai da mu duniya fa na amara gairan lafi kunna na amal sai mu je mu gyara aiki mu yi sai aikin da muka yi lokacin da muna duniya za mu gyara ma'ana hallana min audatin ila duniya amala salihan gaira ma kunna na'maluhu min al-ma'asi ko zai yi a taimaka mana suna dudduwa da Allah madaukakin sarki Allah ka taimaka mana Allah ka taimaka mana mu samu koma tabbata mun fahimci mun kuskure ai mana gatanci mu koma za mu gyara komai da komai ba za mu taba kafa ma wannan rokon da za su yi ran nan Allah ya ce baya da amfani saboda mi saboda an ba su wannan damar dama cikakka da lokaci yalwatacce amma ba su yi amfani da wannan damar walau na adu liman an ko da za a mai da wanda kaddara ta ci kaddara Allah ta faɗi a kan shi to ko da an mai sai sai ya saki mantuwa da abin da ya faɗi ya yi mugun halin da shi shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake cewa kar kasiru an kusa nan dai sai hasarar rayuka abinda mutum yake kokarin kasuwanci da aikin gona da faɗi tashin dina saboda ya kare martabar rayuwa sai ga walakanci to su sun yi aiki nan duniya saboda kare martabar rayuwa su sai wannan aiki ya kai ga hasarantar da waɗannan rayuwa ne Allah ya ce sun yi asarar rayuwa saboda duk asarar da ta kare cikin wahala da babbakuwa da kunuwa to waɗannan rayuwa ba ji daɗin ta ba ji da ishe ta Allah ce sun yi asarar rayukan wa dalla an ma na yaftaruna kuma duk abin da kasance suna riyawa na ceton wasu gumaka ko na wa ko lahira manyan da Allah yalwa duniya su ka tahi cikin yalwa Allah ce duk abin da suka riya ya bace musu ai fasiru anfusahum haythu itta'u al-qasisan al-fani min ad-dunya bin nasib sun yi asarar rayukan sai inda suka sai abu mai daraja suka sai sai suka sai abin da yake sai. suka sai da abin da ke wanzuwa suka sai abin da ke karewa duniya karewa ce sai aka sai da rayuwar da ya kamata a yi na lahira sai aka sha daɗin duniya kuma sai duniya ta sosai hannun ta na kare shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce duk abin da suka riya ba ba da la'anun ma kanu ya yasumunahu min shafa'atil aliyati wal asnaf duk abin da suka riya na ce ai muna da masu ce sun musu waliyi wa ne su gausi wa ne fera nan duk abin ya bayyana kariya ne ai idan da kura tana da maganin zawo da za ta fara wakan duk wani da bai hana kai ne mutuwa ba biyayyar da ya mutu su suka wace su suka rarraba almajiransa makarantar shi ta wace bai kare kansa ga wannan ba ka taho kana riyan gausiwa wani ku wani wani ai wautar da kanka ne kai auka cewa na da yana da wata isa da hana mu kai ne yake mutuwa sai ya zauna tare da dalibai ne da iyali duk da wannan damar ta fice mai tunan duniya to ba so a ce wani ya dogara gare ya ce shi shi gobe wannan kuskure fahimta ne wauta ne da hamaka don haka yan uwa Allah ya bayyana mana in ba yi aiki da littafin Allah ba gobe lahira fasara aiki kuma duk abinda ya dauke ka kake aiki da shari'a nan da Allah ya aiko gobe sai ka yi burin a mai da kai ka gyara aikin nan da kai a da kai kyakkyawa kuma wala su ina mana babu lokaci babu lokacin wannan gyara duniya in ta kare ta kare in an yi arziki ya yi arziki na yana asara kuma asara ki Allah ya tsare mai arzuta samu da samu aljanna madaukaki a gobe kiya to shine sai Allah madaukakin sarki ya karanta mu sifofin Allah madaukakin sarki sai ya allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا نعم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره نعم ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ubangiji madaukakin sarki bayan ya kama wannan bayani sai ya kira ta da mutuwa ya muna bayani sigoginsa na kamala da kudura cikakkiyar kudura ta, gane cewa Allah yana da isa wanda take wadatacciya baya da inda yake da kasawa sai ya ce inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wanda abin bautan ku wanda ya cincinta abota mai shine allazi khalaqa samawati wal ardi shine ubangiji na da ya halicci sammai guda bakwai da kasa ba gumaka ba ba waliyai wanda adda hakkin abota mai wanda ya yi mutane da aljanu kuma ya mutu gurin zama da shi maka duk wanda aka bauta ma ba shi ba zalunci ne a ji ta Allah ya ce inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba mai halitta daban mai arzikawa daban kuma a ce a haɗa shi tare da wani wanda an ka yi Da haka nan shi ne Allah ya yi bayanin cewa lalle ubangijin ku da cincinta bauta ba shine Allah nan da ya halicci sammai guda bakwai koyar arda da kasa fi sittati ayyami kuma yayi su cikin kwana shida kalli wannan ko Najeriya dai wanda ka sani an ka dubi halitta da abubuwan da a cikin ta na gulabe da tsaunin dukka sannan da itatuwa da tudanni da mutane da dabbobin da a ciki shi dai ba karamin aiki ba to bari a ce shirkin duniya gaba ɗaya wadda ka ji labarin wata ko labarin ta baka ji har ranar sashen biya wani yanki na kasa ba ka ji ne sai ka mutu to Allah ya ce wanda ya cincinci bauta shi ne wannan da halitti mai da kasai a cikin kwana shi Mana inna ma abudakum wa ta abu duna wa mun fari da duka qudratil ijad wanda ya cincinta ku bauta mai shi ne wanda ya kaɗaita da samarwa Allah zai allazi khalaqa samawati wal da fi ta fi ayyami min duniya. Ya yi samai da kasai cikin kwanuka ta. irin inanuwan ga na duniya cikin su aka yi wannan shirgin duka na duniya ko birnin kabi aka ce ka yi hilin da dai ba da itatuwa ba da tsaunuka ba da komi ba ka ba ka shekara yi uku yana da wahala ka cika wannan asali dubale duniya gaba ɗayin ta sai Allah yake cewa a innakum la da billazi da shi ardha fi yawmayni أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين نعم وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها نعم وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين نعم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها نعم فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين فقضاهن سبع سماوات في يومين نعم وأوحى في كل سماء أمرها حكا. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وإسقا ذلك ذلك تقدير العزيز العليم وانا ما يكون يقال من أكاد الدنيا يكرم وانا ayoyi masu albarka guda ابن كثير zai ga yadda Allah madaukakin sarki ya halicci duniya in kwanan nan shidda sai a karka kawai da aka yi ba da aka yi halitta shi ne Allah madaukakin sarki yake faɗa mana cewa wanda ya cincinci bauta wanda ya yi wannan halitta cikin kwana da aka yi wannan kasar da sama da kasar da abin da a cikin tafi. wannan Allah lau arada an ya kaluka a da ya yi min halice da fi lahazati cikin walƙawa ido wallahi kudura Allah ta kai nan yana iya halittarta da ya ce ta zama da ita da ƙasa da sama duka da ya yi min zama cikin walƙawa gari da sun zama don inna ma'amuru a rada ce an An ya kula na hu kun sai kun al'amari Allah ya da yake shi ya tashi al'amari zai da shi abin nan kasance kuma fa ya kunu sai ya kasance kenan nan jinkirin da aka yi don koya ba bayi ne waɗanda aka halitta ba ba wuya ne ga abin ba abin da adda wuya ga Allah Allah ya faɗi wannan saboda ka ga girman sa a cikin zuciyar ganin girman sa yasa ka ji tsoron sa ka yi masa biyayya ka kaunaci abin da a gure shi ka ji tsoron abin da a gure shi na uku shi yasa Allah yake faɗin bunƙasar sa da girman sa da kudurar da a gare shi saboda in ka san wannan abin to zai sa kila ya za ka yi sujada ka kaskantar da kai zuwa ga zikiri saboda wanda ya haɗa waɗannan samai guda bakwai da ƙasai guda bakwai cikin kwana shida bunkasarsa ta kai inda ya kamata a ce bawan da wani halitta karama cikin su a ce bai yi jayayya da shi wajen in bi umarninsa ko kuma wajen saɗa ma wani umarninsa shine ubangiji madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace nahu arada an yu'allima al-ibada at-tasabbut bil umur ya tsaye cikin kwana shida yana da iko yi cikin walkawa gani yayin yi ya koya ma bayin sa ne zai abu an fashe Ya yayi wannan cikin kwana da aka ce sun masawa al arshi sannan ya daidaita akan al'arshin sa istiwa ne ku bi jalalihi min gairi tasbihi wala tamthili wato sannan bayan ya halitta sammai guda bakwai Daga sai sai ya daidaita akan al'arshin mai girma wannan daidaita aka ce min gairi tashbihin ba ka iya kamanta aka ce kamar wada sarki ya daidaita akan wuri ko kamar wada wani ya daidaita akan kujera ba a sifanta Allah saboda ba a sifanta a yi misali sai abin da aka sani to shi kuma la ya'rifu Allah illa Allah ba wani wanda ya san ya san hakikanin zafin Allah sai Allah babu shi tsakanin sama da kasa mala'iku da aljannu da mutane ba wanda ya san ku karanta risala ta ibnu abu zaid yace wala yabdu kun hasifatihi alwasifuna ya'tabiru almutafakkiruna bi ayati wala yastaqiruna bi ma'iyati zati yace masu sifantawa za su sifanta ayoyin sa ne a sama suna da fadi kaza tsakanin da kaza ta shekara kaza kasar ka tana da fadi kaza to ayoyi ne aka haɗi, ko a kari girman wata kaza abin da saurinsa yana cin kilomita kaza cikin lokaci kafta a gari amma shi Allah ya halice su ya fi karfin wani bawa ya iya gano cewa ga kimar da Allah ya kamata don haka in Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi to istiwa an ku bi jalalihi irin daidaita da ta dace da girman sa min gairi tasbihin ba tare da kamanta shi da wani aka ce kamar wa da wani ko kamar yadda abu kaza kamar wanda ruhi ya daidaita akan gini A'a. Allah ya hina wala filin kuma ba a misaltawa wala ta'dilin kuma ba a yi ta ce to ai abin da duk ba sani ba babu shi a abin da ba sani ba wannan sai ka nemi sanin sa amma ba ka cewa babu ba wai duk abin da baka sani ba babu to shine aka ce wala tahribin kuma ba a karkatar da wata ma'ana babu alafi kama huwa mazhabu salafi wa kama qala imamu malik rahimahullah kuma kamar yanda shine mazhabin magabata mutanen kirki ba Allah cewa daidaitan nan ba wanda ya san wanda take kuma kamar yadda Imam Malik ya fara Allah ya ji kansa da rahamarsa yace akabaru sifati tumarru kama ja'at labarun sifofin Allah za a gudanar da su a fade su wanda suka zo sai Allah ya ce yana da hannu ka ce yana da hannu amma bai yi kama da halittunsa ba ya za a yi kwatanta hannu da naka ne aka ce Allah yana hushi ba irin ka ba saboda bai kama da kai bale shi ne ya zama irin naka don haka shi na ake nufi za a gudanar da duk abin da Allah ya bada da siffarsa labari to za ka faɗi yana da yana da ƙarfi yana da kudura yana da iko amma kakana za ka siffanta wannan kudurar ta shi iko a baka da iko in kai shiga ka yi shigi saboda ba abin da baka da iko ne a kai shi ne ubangiji madaukakin sarki yace yayi wannan daidaita irin wasar daji shine malam imam malik yace labarun hadisai da ayoyi na wanda ke karantar da sifar Allah tumarru kama ja'at za a gudanar da su wanda suka zo bila tasbihi wala ta'dili bala yuqalu kaifa kaifa istawa ya ya Allah ya daidaita walima kuma don mi ba a ce ma Allah ta la yusalu amma yasalu yusalu Allah ba a san bai nissa Allah ke yin abu kaza in dai wanda wata shari'a ce da aka sako ya halatta ka tambayi ni a hikimar yin azumi ni a hikimar zakka ni a hikimar sallah amma ayyukan Allah madaukakin sarki ka tambaya cewa don me yayi mai guda bakwai ya yi ta faɗi cikin alkur'ani sanadiyar yin don me ya na kasa ya yi ta faɗi sanadiyar da sassa ya yi su to shine anan aka ce amma sifofi na jalala su za a bar su haka nan wani imanu bi wajibi imam malik ya ce imani da sifofin Allah wajibi ne wasu alu an bid'atun kuma tambaya ya Allah ya daidaita bid'a ne wa qala imam ahmad rahimahullah ta'ala dangane da waka imam ahmad bin hanbal ya ce akabaru sifati kuma rushi ma haka ya fada ce haka za a bar abin da Allah ya faɗi ma'ana yu'minu bi anna Allah ala al-arshi za mu yi imani da Allah yana kan al-arshi kaifa sha'a wa kama sha'a kuma kamar yanda su. bila ilmin bila haddin babu iyakan cewa wala sifatin yabluguha wasifun kuma haka ba wata kamar da za ta kawo ta kamar kaza babu shi ba wani wanda ya isa wannan don haka abin da hakkin sai an kawo cewa Allah ya daidaita akan al'arshi Allah yana da hannu Allah yana fushi to kawai ka bar su nan wanda Allah yake yana fushi kaka sifanta fushin shi azaba in ka ce fushin Allah azaba ta kai ta'addanci azaba Allah tana nan amma kuma fushi na Allah yana fushi ina fatar an gane yawa to shine ubangiji subhanahu wata'ala sai ce shi Allah nan da yake da yi wa kudura yukushin lailan nahara yana yakan ruhe yini da dare ana cikin yini sai dai dare ya so ya mamaye shi ya da lubu hasisan kuma dare yakan bi yini da gagga, ga lokaci kaɗan sai a ga ya taho lokacin tawa ɗaya na yi kana ganin shi yini ya bace ina yake ya bace sai gobe Allah mai shi ayyukan illaila ala nahari fa yasabu bi dawdihi sai ya tahil hasken sa gaba dai. wa ya da lubu sari'a hatta yudrika zai bi yini da gagga dan sai zai sai ya mamaye duniya Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wa shamsa wal qamara wan nujuma musakkaratin bi amrihi Allah ya ce da rana da wata da taurari ma'ana dukkan su korarru rure karkashin umarni Allah madaukakin sarki suna gudanawa da Allah ya so da kuma yadda Allah ya tsara rana ba ta da ikon ta ta gudana ba bisa ga tsarin da Allah ya sa don haka ɗan rana su ki bawan ki sun yi kuskure wata ba ba rana ba wata bawa ne na Allah ko ba haka ba wa min ayati al-layl wa an-nahar wa ash-shamsu al-qamar Allah ce la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun dan haka duka su ma bayan Allah ne rana koya ce watan bawa ne don haka batun rana su ci bawan ki gargajiya ce maguzanci ne jahiliya ne in mun ga mu suna yi kira su mu tsara su ai musu bayani ba haka na aka cewa sai a koya musu abin da addini saboda wancan maguzanci ne maguza da ba su da addini da wani za su roki za su roki ruwa sai su je suna matar ba abin nan ba turke ta hito da goma matar barunje ta hito da yuka ta ruga ta hito da malwa haka za a su sai a taru a bi hanya ana cewa rana ta ki bawan ki gobe ba ki komawa wannan kuskure ne rana Allah naka ma bai ni da abin nan da dare Allah na kama mai dare da yini shi ka rufe su kowane su yana fi dan wani da gaggawa lokacin da Allah ya nufa nan ta ki kare Allah ce to da ranar da watan da taurari dukkan su korarru ne ai aljami'u da ta kahari yau ba shi ati yau tasiri dukkanin suna karkashin rinjayen Allah yana yana yi musu wanda ya so kun ga an an taba tsari da rana ko riyadu da ka karanta kana gani wani ba annabi ya roki Allah ya tsaye don mai rana hayyaci wani gari a zamanin annabin mu kuma shi ma ya taba rubu Allah ya tsaye dan mai rana ya mai dan mai rana kuma ka ba su umri sallahu ya sa wata ya roƙi Allah ya tsage wata ya tsage aka ga bangare guda nan bangare guda don haka dukkan suna karkashin rinjayen Allah wa tafi da kuma son sai yadda ya so su zama haka za su zama wa tafkirihi da kuma korewa shi ba wani wanda adda magana game da su taurarin da watan da rana ba wani ba ba su karkashin korewa Allah ya ce to Allah ku saurara lahul khalqu shi Allah shi adda halitta komi da kowa wal amru kuma shi yadda al'amarin gudanar da al'amarin kowa ai al mulku wa tasarrufu tamu fil kainat shi Allah shi adda jujjuyawa cikin talika ya girmama wannan ya yi wannan babba yayi wannan dan karami yayi wannan fari ya yi wannan baki yi wannan Allah ya ce wannan shi adda jujjuyawa cikakkiya cikin har cikin kasantattu ba wani wanda adda iko zartar da wani abu don haka tabarakallahu rabbul alamin albarka ta yawaita ta ubangijin talika ta azama wata majal khaliqul mubdi rabbul alamin ya girmama ya bunƙasa wane ne wannan da yake makaki kuma mai kyautata abin da ya halitta ne ubangijin kai? wannan sifa da Allah ya faɗi Allah yana so ku san shi kamar yadda wani hadisi da ban san ingancin sa yake cewa ta arifuni kabla an ta'budu ban san inda ya zo ingantacce ba ne in ka hujja amma dai misali ne na yi ba hadisi ana cewa ka san ni kafin ka bauta mani ba eh wannan shine daidai saboda farko abin da aka fara ma annabi mu da karatu ikra bismi rabbikal ladhi khalaq to duk da karatu aka fara ma annabi mu mu ma da son ka san Allah Allah yana da sifofin sa na kamala yana kuma sifofin da ya kore sa na nakasu na kasawa na gajiya na rauni na karewa na mutuwa babu abin da kai su Allah to ka san waɗannan tsofin ka sifanta shi da waɗanda ya sifanta da su ka kore mai waɗanda bai kamata a jingina ba cewa yana da mata kuskure cewa yana da na annabi isa ko uzairu kuskure ba kuskure babba ka kadu samawa to la ya tafaddana min fawqihim wa takhiru al-jibalu hadda zuwa su faɗi suna karyayyu ne ka ku an da auli rahmani waladan saboda kai ariyar cewa Allah Allah mai rahama yana da ta kaga wannan magana mai nauyi ce ko sun gina ma Allah na yayi laihin da tabbai in ya mutu akan wannan abin sai ya zauna ba shekarun da ba su karewa aka riya cewa mutu ya ce shi Allah ne man kulmi minhu inni ilahun fa zalika najzihi jahannam duk wanda ya riya cewa shi wani Allah ne mai ikon zartarwa ya ba da lada ko ya yi gafara ko ya ɗaukaka ko ya azuta ko ya kare Allah ya ce wallahi za mu sakan kamar da zama jahannama kazalika na jazil zalimin haka muka saka ma dukkan wanda kai zalunci hada Allah da wani malu to shi shine na madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace ud'u rabbakum tadarru'an yanzu an faɗa muku wa Allah rabbakum tadarru'an wa khufiya na'am innahu la yuhibbul mu'tadin ubangiji ba ya gaba ta'arifin kansa sai yace to wannan Allah ud'u rabbakum ku kiraye ubangiji ud'u Allah tazallula wa sirra kirayen Allah kuna masu kaskantar da kai kuma a firce bi shu'in da kaskantar da kai da hirgita da tsoro wa khudu'in da da kaskantar da jiki wato mana jikinka ya gwada Allah kake bauta ma zuciyarka ta kariya Ni zai karya ka saboda wannan ibadar in an yi ta sai ya so ya karba baya da so don haka ko ka yi ta cikin sihofin mutanen kirki yana daga cikin su mutum ya aiki sai kuma ya rasa mutum ya je ya gama hajji ya yi duk abin da ya iya gwargwado amma sai yanzu ana batun wajiba sai zuciya sai ta kace Allahu akbar yana yi wa duk taron wakila kuwa ya samu gafara ne ɗaya ba sai ko ba karfi na ba sai ya sai ya rasa hankali ne ya tashi shine Allah ya ce allazina cikin sifofi ya aljanna allazina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahu ila rabbihim raji'un ga su sun zo masu da suke zo sun yi sallah sun yi tahajjud sun yi azumi sun yi sadaka amma kuma ga tsorace ba a cin aiku kai ta wani ai kai kan hafawa ne kuka ai kun gama da duniya laya kakka ka yarda wallahi don baka san bisa ga wani hali ne zaka gama ba ka san bisa ga don inna mal amalu bil khawatim abin da aka cika da shi ake don haka duk wanda kai aiki ka rubuta da aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi kowa sai sai da rahama Allah ya shiga aljanna yace eh aka ce aka eh, kai ni sai da rahama illa an ala min ni ma aiki na ban ishe ni ba in shiga aljanna ta aiki na sai Allah ya lullube ni da wani jin kai na shi da wata rahama wannan shine Allah madaukin sarki ce ku bauta ma ku ibada kashi biyu take akwai ibada ta aiki akwai ibada ta addu'a addu'a akwai du'a'ul mas'ala akwai du'a'ul ibada in kai sallah ka roƙi Allah kana so ka kusance shi in kai azumi ka roƙi Allah kana so ka shi in ka hidda zakka ka ba su ne ka roƙi Allah kana so ka shi wace irin roko wato abin nan du'aul ibada wannan ibada da kai ta so Allah ya kusantar da kai da zuwa gare shi ya nisantar da kai daga barin fushinsa haka na akwai ibada abin da du'aul abin nan du'aul talab shi kuma ka daga hannunka ka roƙi Allah ko cikin sujada ko ko zaune ko tsaye ka roƙi Allah Allah ka gafarta mini Allah ka yafe mini Allah ka kyauta mini duniya ta wannan duka addu'a ne da sallar da ibadoji addu'a ne roƙon Allah ne ita ma addu'a ga ita ma roƙon Allah ne to shine Allah madaukakin sarki yace ku roki ubangijin ku kuna masu kaskantar da kai zuwa gare shi saboda innahu la yuhibbul mutadina baya son yanta menene dalilin a kawo wannan magana aure wurin? kamar yadda ibnu kasir ya kawo shi a sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka kai wuri yaki sai ana in aka in aka sun gangare da shadi za su yi takabbara Allahu akbar Allahu akbar su daga sauti sai dai manzo Allah ya ce ya ayyuha nasu irbahu ala anfusikum ya ku mutane ku ba kan kulahiya saboda ni innakum la tad'una asamma wala ga'iba ba ku kira a san wanda a kurma wala gaiba ko wanda an nesa innal ladhi tad'unahu wannan da kuke kira sami'un qaribun mai ji ne kuma makusanci ne gare ku wa huwa aqrabu ila ahadikum min qira'ati ya hi wayar raku baka zama kusa gare ka don haka ba to ba bata ko ta so ba saboda ba ne sai yake ba ya ce wani kada kalakan al-insana wa na'lamu ma tuwfisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ko ba kai ce ba ya ce mun halicci mutum ko mun san abin da zuciya take wasu wasi da shi kuma wani hannu a ƙarabu ilai mu muka yi kowa kusa ga bawa kai mun hi jannayin sa kusa gare shi jannayin ga da ka ɗauko maka ruwa ya ɗauko maka miyo kan bakin ka ya bushe har da shi Allah ya hi zama kusa gare ka to kaga kenan batun kira da sauki? bai taso ba shine da manzon Allah ya yi musu wannan magana ya ce ku ba kan kula ya wanda kuke kira sami'un karibun mai ji ne makusanci mai ji ne kuma makusanci gare ku sai nan take Allah ya saukar da aya ga cewa kun rabbakum tadarruan in kira Allah ne ku kira ya ce da tawali wa ku biya san ku yi koyi innahu la yuhibbul mutadin Allah baya son ta'addanci yo menene ta'addanci a nan? kira Allah da sauti Allah la ilaha illa Allah Allah Ta'addanci ne saboda ba a kiranta haka ga bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi ya yi kama da ibada amma wata ba kiranta ta ba saboda la ilaha illallah ibada amma faɗin ta bisa kaifiyar da ba a shiranta ba ta'addanci ne sahabbai na suka daga sauki suna ambato Allah an ka ce ko ake sauki wannan da suka kira na kusa ne gare mai jin ku ne don haka Allah bai sun ta'addanci idan an kwace sahabbai da daga sauki wajen zikiri fa min gairu ma aula wani wanda ba su bai cikin ta a kwace shi don haka Allah madaukakin sai ya sake cewa a gaba wala تفسدوا في الأرض da إصلاحها ودعوه wa وطمعا hmm. Inna رحمة الله gaskiya Allah madaukakin sarki yace wala tusibu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi banna a cikin kasa bayan gyara sada aikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah yake son abota mai da shi ya aiko shi ga annabi Muhammad duk abin da kan gaba ka samu shi aikin annabi Muhammad ba in ka bauta ma Allah da shi ba na ta kai cikin kasa komai an ka bauta ma Allah da shi ba annabi Muhammad ya zo da shi ba banna ce an ka dan haka so da yawa muna gani wasu mafi yawa suna saɓan da ci ban da cikin kasa suna ganin masu gyara ne ba su gano ba daidai suke ba sai ranar tashiyar kiyama suna Allah yake fada can suratul kahf yake suna zaton a menene Allah yake cewa الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا wannan aya tana nan inda Allah ya ce wa ya sabuna annahu yuhsinuna suna suna yin ibada wata ba da ba suna ganin kamar sun kyautata aiki amma aikin nan baya da tasiri saboda bai hau zanin shari'a ba aiki karɓaɓɓe dole ya zama cikin aikin annabi Muhammad ko Qur'ani ko sunna sharadin sa kuma a same shi an yi don Allah Allah ya shar'anta shi ta hanyar aiki annabi Muhammad ko hadisi ko aya sannan kuma ka yi shi bisa ga tarbiyyar da ya koyar baka yi shi iyawa da Allah zai aiko sai da aiko mafi hikiman ba baki don haka duk wanda ya zo da sabani abin da ya zo da shi ko ya yarda ya yi kuskure ko ma ya ki ya yi kuskure kuma akwai randa kuskure nan zai cuta mashi ya yi rigiretin wani giretin ba zai yi amfani ba Allah ya tsare don haka shine na Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala sai ya ce wala tusidu fil ardi ba'da islahi la tusidu fil ardi bi shirki wal ma'asi ba'da an aslaha Allah bi bi'satil mursalin kada ku yi banna a cikin kasa ta hanyar shirka hada Allah ya ce wanga ne na wanga mata taita wanga wane ne nashi da kuma aikata abubuwa na sabo bayan Allah ya gyara ƙasa na bibi bi'satil mursalin da ta hanyar aikin manzali Allah ya ce a'a wa da'u ku dai ku kiraye Allah kaufan akan kuna jin tsoronsa wa tama'an kuma kuna tsammanin rahmat ai kawkun min azabihi wa tama'an fi rahmati ku kirayi Allah akan tsoron azabarsa ba na shaɗi ba kuwa ba ba harguwa ba akan tsoron kuwa shi kuma sannan da tsammanin rahmat saboda ni Allah shi inna rahmatallahi qaribun min al lalle din kai Allah rahmatsa makusance shi ga masu kyautatawa ai kala qaribatun min al-mudiina Allah kusa take ga masu da allazina yamtasiluna awamirahu wa yatrukuna zawajirahu suwa ne ne waɗanda suke musulina su ne yamtasiluna awamirahu waɗanda ke zartar da umurci umurci Allah wa yatrukuna zawajirahu kuma su nisan ta kansu ga hane hane Allah sarki sai Allah ya ce Allah nan huwa وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته نعم حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون gudun to na to ubangiji madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala da ya kara siffanta kansa yace Allah nan da ke aiko iskoki haka ne bai da suna bushara a gabanin zuwa rahmat waɗanne iskoki iskokin nan da ke tahowa bibi bibi bibi a haɗa muku hadari a sai bayan garin ku don wanda ya shanya gari ne ya ɗauki wanda a daji ya ko ya yi gari wanda ya shanya tuwa'i ne ya ɗauki kai ubangi inna allaha la zu fadani ala nas da kai na Allah da mu wahala wallahi don bari haka sai wallahi mun zo daji ka tsako muna ruwa ko da muka da mun zan masu majina wancan bari ya kai sai mai wanki ya tabbata ya tsako dai babu babu shi amma Allah cikin cikar rahama sa da cikin kai sa ga bayi bai kawo musu ruwan da suka so sai ya gwada musu alama sai ya gwada musu alama don haka nan wannan cikar rahama ne da jinƙayi ga bai wanda adda wani abin da ya kamata a kama sai ya sheka ya kama wanda aka ruhewa sai a ruhe yanzu da an sake ruwa dai babu gaira babu taban wani bai hasara wasu jikunan siminti wani bai hasara wasu jikuna na hulawa duk za a yi hasara su to amma Allah da rahamarsa sai ya sa sai a yi jihu gaba ga garin kuma duhunan nan bai ta ruwa sai iskoki sun taso suna hada muku maza maza ku kama kayan ku wani yi gida wani kama kayan ka wani tsoshi kayan ka saboda jikayin ka duk abin da kaji ana yi ba ka ake da wahala ba Allah son ka ya kai kwarai kwarai da gaske ina fatar an gane to shine Allah ne ce shine ke aiko iskoki suna masu bushara game da gaban gaban rahama sai ita ce ruwa Allah madaukakin sarki ya ce hatta idza aqalla sahaba sai iskokin nan sun nauyaya da dauko zai dikalan jiragizai masu nauyi da ruwa Allah ya ce su kuna muku sai mu jawo giragizan nan li baladin maitin zuwa ga wani gari da ya mutu da ke kashewa da fari da bushewa Allah ya ce fa anzalna bihil a sai mu saukar da ruwa daga giragizan nan bisa ga wannan gari fa akarjana bihi min kulli samarati sai da wannan ruwa ƙudanare ruwa guda sai mu hita da dukkan na ƙudan ruwa. matuci ya sha da shi a abin ga lemu ya sha da shi ya yi zaƙi wancan ya yi barci wanga ya yi haka na da wannan ruwa guda shi ne Allah yake gwada kudurarsa da shi matuci ya yi ɗaci da shi da ta ta yi ɗaci kuma haka lemu da wannan ruwa ne ya samu zaƙin wannan cika kudura ne shi ne Allah ya ce kazalika nukurjul mauta wanda kuka ga mun yi wannan ruwa ya sauka muka hitar da nau'ukan itace da shirarwa daban-daban Allah ya ce haka kudurar mu take da iko kan raya mamata la'allakum Allah ku zama masu tunani ku gaskata Allah iya ce ana kiyama wannan raddi ne ga mutanen Makka da ke cewa a izamituna wa suna turafin wa izamana inna la mabu'usu na kalkan jadidan wai ya za a ce wai mutum ya mutu wai ya rubuta a ce a tashi a halicce shi suna Allah yake gwada mu misali ba ga hinan garin ku ya mutu ba darani an sako ruwa ya rayu da tsiri na uka daban daban mai kuduran nan akan wannan yana da kudura akan tayar da ku bayan kiya sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wal baladu tayyibu wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi haka والذي خبث لا يخرج إلا نكدا نعم كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون من جزي مدعو كتير كتير كتير كامل ولمثال wato Allah yana buga misali li taqribi ba'idin aw tawdihi ganidi don a bayyana maka wani abin da ya koyi hankali ko kuma don a jawo maka abin da an ka fahimta kai to ba kusa kusa Allah ya kan buga misali cewa baladul tayyib gari kasa wadda take mai kyau ya faruju nabatuhu bi rabbih sa zai hita zakkau da izinin ubangiji ba fa shi ka hita kai ne ba ana gwada maka iri bai da iko kwara guda ya hito sai da izinin Allah ka karanta can cikin suratul an'am Allah ya yi magana akan cewa babu wani abin da ke zama cikin ƙasa ko wajen ƙasa face Allah yana sane da shi ni ya hadisi wala ya hadisi wala bi illa fi kitabin mubin to shi na Allah yake sai hada maka da yake kunga kunga ita ce kasa mai kyau ba yashi ba laka ba haka ce an yi ruwa takan hitar da shuka ta kyau amma fa da izinin ubangiji ba da son ta ba ba da zaɓin ta ba da izinin ubangiji ya ce ta hitar sai ta hitar an gane ko ai al'ardul karimatu karimatu turba ya su nabatu hawa wafiyan hasanan ƙasa mai kyau tsiri zai hito daga gare su cikakke kuma kyakkyawa gazirin nafi mai tsananin yawan amfani amma bi mashi'atin lahi tare da son Allah wa taifihi da sauƙaƙe wasa. aka ce wa haza mislun lil mu'mini wannan misali ne Allah ya buga game da mu'mini man yasma'ul mau'izata wanda ke jin wa'azi fa yantafi biha sai ya sai ya amfanu da wa'azin na haka kamar kasa mai kyau bako ko an shekara ana ruwa kauta sai ce mai bako mare na kyautar Allah ko to kahire wanda Allah bai wa imani bai an shekara wa'azi bai amma mumini na kwarai ana wa'azi a ce Allah ya ce kaza misali saboda yayi kaza yayi kaza ce cikin abota mutum ji wallahi ya gamsu tsakani da Allah waɗanda abubuwa da Allah ya yi wallahi ya ci abota mai amma wani gani ya kai su suka kara mai kani ga yin jire ma Allah to shi aka ce misali wannan wato wallazi ka amma shi ko garin da ya munana wanda ya zama fako la ya faruju illa na kida ba ya tsira sai da tsananin wahala ai wal ardu idza kanat qabisata turba kasa in ta kasance mai mummunan turbaya ce kal harraci kamar kasar dutsuna bakake wannan suka zo Madina sun ga irin yadda kasar su take nan daga kilomita 20 zuwa Madina in kan kalla duk wasu irin fakankane ne masu bakaken zuwa su ake ce ma harra harra kasa wadda take ba su kirar da komai sai dai kawai wanda ya kai kai shi da zuciya ba da ganye ba ka to shine yace kasa mummuna wadda take ita ku to aka ce awi sabakati ko kuma kurfa kaga kurfa in an shekara na ruwa zarnin nan da gishiri bai barin haƙƙi ya cire wuri aka ce to shi kuma wannan irin kasa la ya karju da ba su fiha illa bi usrin wa mashakkatin haka ita ma ita ko ba su hitar da tiri sai da tsananin wahala kwarai da gaske wa kalilan kuma zai fita dan kadan da la khaira fihi ba wani alkhairi a gare shi aka ce wa hadha mithlul lil kafiri mathalul lil kafiri wannan misali na aka buga ga kafiri allazi la yantafi bil mau'izati wanda bai karuwa da wa'azi shi babu ruwa ne wa'azi an shekara ba zai dawo قال ابن عباس عبد الله بن عباس هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر Wannan misali ne Allah ba yana nufin ya gwada muku kasab bane amma ya buga muku misali da abin da kuka sani don ku gano abin da ba ku sani kowan ku ya san kasa in ku gace mai kyau shiri yana saurin hita gare nan ta ke ba ta bada amfani ai noma kaɗan da wahala ya kaɗan da amfani mai yawa Allah ji haka mumini yake wa azidan kaɗan da ya ishe shi gane Allah yawa Allah da yace shi ko wancan hijirare wanda aka manta da kwako shi ko a shekara wa'azi ai shekaru annabi nuhu ai yayi shekara 150 yana wasu wani sun gane ba su gane ba ma amana ma abu illa qalilun ba wa suka yi imani da annabi ne fati yan mutane yan kaɗan na to shine Allah yake buga mana nan misali cewa fal mu'minu tayyibun wa amaluhu tayyibun kana ardi tayyibat ha tayyib mu'mini kyakkyawa abu ne kuma aikin sa kyakkyawa ne kamar kasar da take kyakkyawa mai sauki kuma sa kyawawa ne masu albarka akati wal kafiru khabisu shi kuma kafiri kazantacce ne wa amaluhu khabisu aikin sa mummuna ne saboda bai dace da shari'a ba kaza ardi saduka kamar kasar da adda kurfa almadi hati wadda adda dan dano na gishi akan ta la yantafi biha ba amfani ko la yantafi bi aba ya amfani da kasar da adda kurfa a shi ko wani abu ya kito Allah ya ce to kazalika nusarrifu al-ayati haka muke jujjuya bayanin ayoyi li kawai yashkuruna ga mutanen da suke godiya wa Allah kama darabana hadal masala kazalika nubayyin kamar yadda muka buga muku wancan wancan misalin nubayin wujuhal hujjaji muka bayyana da hukokin dalilai wa nukarriruha ayatan ba'da ayatin munana ta su aya bayan aya aya wa hujjatan ba'da hujjatin da hujja ba hujja li qaumi yashkuruna Allah ala ni'amihi ga mutanen da suke godiya wa Allah bisa gare mu wa inna ma qasta shakirin bi zikri li annahum muntazi'una bi sama'il qur'an an keɓance masu godiya saboda su suke amfanuwa da jin alqur'ani Allah in muna cikin su Allah ta ƙara ƙarfafa mu ubangijin sadiqai wannan misali Allah ya buga shi saboda mu gane yanayin rayuwar imani da kafirci mu gane yanayin rayuwar kafiri da kuma mumini Allah ya sanya mu layin muminai in muna ciki kuma Allah ya tabbatar da mu akan wannan hala insha Allah tabaraka wa ta'ala nan za mu dakata saboda lokacin da hali nai dan Allah ya kuma rai gobe ya ba mu iko sai mu so mu da inda da hadin makaranto dai Allah shi amfani mu shi ya sanya mai albarka ya ba mu lada binda kuma muka yi kuskure akwai kuskure wanda ya sani ya kawo mana gyara ina gano gyara mu kuma Allah ubangiji ya yayi mana alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihat wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah a ah, tafsiri kenan da yau insha Allah sai waɗanda ke so su sake saurare ta ce ko kuma inda ba su samu dama suka saurara ba za su iya saurare NTA birnin Kebbi NTA birnin Kebbi za su sami halin gobe da safe sha Allah ƙarfe goma sha ɗaya zuwa ƙarfe goma sha biyu wanda Dr. Usman Sani Tunga rekta na wazir Umar Farar Fasakan birnin Kebe da nauyin kawo masu saurare. Allah ya saka mai da alkhairi. Amin. Sai kuma Raihan FM su ma za su sa da safe amma ana ta contemplating lokaci. sha Allah bayan koda bayan sallah ne za a gaya mutane lokacin da za su sa. Sai kuma a kafafen sadarwa na social media insha Allah ta'ala don sai mutanen kirki kullun zai kawo live video kuma zai sauke shi a group din da mala yake da na WhatsApp sannan akwai Dubis Chebi shi ma zai kawo wannan tafsirin live kuma daga baya za a sauke shi insha Allah a WhatsApp sai masu sauran masu son audio kullun kuma shi ma za su bi asalin wannan whatsapp na malam da ake saka karatun buhari a kullum kullum sai kuma wani ci gaba da aka samu wayanda suke so samu duka karatukan da malam ya yi a rayuwarsa wayanda aka yi recording za ka shiga play store play store sai su rubuta imam ladda imam ladda za su ga application ya hito to insha Allah duk karatukan da yake da nan da na bunza da wa'azzuka da tafsirai da tafsirai bayan banda wanda ya yau banda wanda ya yau insha Allah ta'ala duka za a samu wannan kenan kuma zan za mu tsaya insha Allah saboda ƙarfin lokaci to in ce wai sha biyu ne zuwa sha biyu da rabi ba sha ɗaya zuwa sha biyu ba kamar yadda na faɗa farko assalamu alaikum wa rahmatullah ba tambayoyi ko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 a hukunta mu cikin masu samun rahama ya wani kafin kai kuma ilimin da kabba mu da nasarar abubuwa wannan zaman da sai Allah ka amfani mu Allah ka tsare mu daga bunzaba mu wannan ilimi aka tsare wani ne Allah ka karbo sa da mu aka haƙi shari'a kuma Allah ka tsare mu ka biya bukatun mu na kai muna da bukatu da ba Allah ka san bukatun mu Allah ka biya bukatun mu na kai abin da muke daura na sharri Allah ka muna maganin Allah ka muna maganin Allah ka muna maganin wannan Ramadan Allah ka karbo mana azumjan ba su san da muke cikin Allah ka yake mu ka san kai bayi ma rauni Allah ka yake mu ibadodin da kai na sallah da sauran abubuwa na karatu alqur'ani zikiri da sauran sadakoki da duk kada da cikin da mu shiga aljanna saboda rahmaka ya ubangiji ka kai Allah kai mana maganin cikin jinin da cikin kasan da ya siyasa da ke gudana ubangiji Allah sauƙaƙe da su saukun din da alkhairi ga jihar alkhairi ga al'ummar alkhairi ga asiri da ubangiji ta da ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين